أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga fiyan halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu barkanmu da sake haduwa a wannan safiya ta asabar wacce ta dace da goma sha hudu ga watan zulqa'ada hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da biyu ga watan biyar miladiya dubu da ashirin da shida Allah ya sake haɗa fuskokinmu a wannan masallaci a wannan lokaci da muke karatu cikin wannan littafi na ahkamul jana'iz wa bid'aha na fadilati shi al-muhaddith Muhammad Nasiruddin Al-Albani tabammadahu Allah bi rahmatin min yau kuma shine darasin mu na 53 a cikin wannan littafi insha Allah muna cikin fasali na goma sha hudu inda malai magana akan aljafnu wa tawabi'uhu binne mamaci da kuma abubuwan da suke biyo bayan binne mamaci din ko abubuwan da suke tare da binne mamaci mun tsaya a fakara ta 88 inda malayi magana akan cewa ba a haɗa kafuri da musulmi ko musulmi da kafuri a kabari ɗaya ana binne musulmi ne a makabartan musulmai a binne kafurai a makabartar kafurai cewa musulunci bai yadda a haɗa makabarta ɗaya tsakanin musulmai da kafirai ba a wannan matsala ɗin muka tsaya malam sai ya ce fakara ta tamanin da tara ya ce wa sunnatu addafnu fil maqbarati abin da yake sunna karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine binna mamaci a makabarta binna mamaci a makabarta shine abin da yake sunna shine abin da musulunci ya yi umarni a kai kuma shine abin da musulunci yake karfafawa ce li annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana yadfinu yadfinu al-mauta fi maqbaratil baqi'a yace saboda lallai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ya kasance yana binna mamata ne a makabartar baqi'a dake madina yace kama wataratil akhbaru bidhalika kamar da hadisai suka zo masu tarin yawa waɗanda sun fi shurin masaki akan hakanin yace wa taqaddama ba'daha fi munasabatin shatta wasu daga cikin waɗannan hadisai din sun gabata a munasabobi mabambanta a baya shi da ya mana misali ce wa aqrabuha daga cikin hadisan da muka karanta a baya waɗanda munasabo suka zo akan mahimmancin binne mamata a makabarta ce shi ne hadisu jinin khasasiyya shi ne hadisun da muka karanta a baya kurkusa na wannan da kira ibn khasasiyya ya ce allati suktuhu fil mas'alati sabiqa malace hadisin da na saƙo ta a mas'alar da ta gabata a matsala da ta da ta gabata ana ce wannan yana nuna nuna mana mahimmancin bin da mamaci a makabarta an gane ku hadisin ibn khassasiya shine hadisin da muka kanta ƙarshe a zaman da ta gabata yace da suka zo wajen makabartan musulmai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace laqad hadraka haula'i khairan kathiran ko har so uku da wajen makabartan kafirai yace lallai su kuma da qad sabaqa haula'i khairan kathiran a wajen makabartan musulmai yace lallai waɗannan sun riski alkhairi mai yawa da ya zo wajen makabartan kafirai yace lallai waɗannan alkhairi mai yawa ya wuce su an gane ku yace walam yunqal an ahadin min as-salaf annahu dufina fi ghayr al-maqbara yace ba a nakalto daga wani daga cikin magabata ba ko so daya cewa yana binna ana binna mamata a wani gurin da ba makabarta ba yace illa ma tawatara aiban anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dufina fi hujratihi fate abin da ya tabbata ya zo hadisai da yawa cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi an binne shi ne a ɗakinsa yace wa zalika min khususiyatihi alaihi salatu wassalam yace wannan kuma wani abu ne wanda yake banci shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda wani wanda ba shi ba ce kama dalla alai hadithu Aisha radiyallahu anha kamar yadda hadithin na na Aisha yayi nuni zuwa ga hakan qalat na Aisha take cewa lamma qubida rasulullah sallallahu alaihi wasallam tace lokacin da aka amshi ran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sahabbai sun yi sabani akan a ina za a binne shi a babun karanta sun yi tsafanin mai da za a masa wanka shi za ma mashi wanka ko ba za a yi sannan za miki wankan ya za miki wanka yadda kowa ke cire masa tufafi za a yi ko kuma shi da tufafinsa mun karanta a babin wanka a ko da karshe dukansu waɗanda bayan sun ittifaƙin za a yi masa wanka ƙarƙashin jagorancin sai na ali Allah ya ƙara yadda a gare shi suka suka zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gaban su ko kuma sun rasa yara to shi ma za su tsire mishi kaya ne ko kuma za su mishi wanka da tufafin shi Allah madaukakin sarki dukkan su ya sa musu bacci dukkan su a baccin suka yi farki aka ce musu ku mishi wanka da tufafin su an gama sanar da su abu da za a sanar da su ko suka farka a bacci wanda yake ni haka abin da na gari dukkan suka faɗa abu iri ɗaya su zane a mafarki da suka yi a bacci ashe ba mafarki bane ka ne daga Allah da su ba annaba bane ba za su musu mala'ika ko wargawa sai dai Allah ya madaukakin sarki ya jefa musu sakon a mafarki to haka bayan sun gama wannan sai su kai sabani to a ina kuma za a binne shi za a je da shi makabarta ne ko za a binne shi a nan daki ba za su je yi magana binne shi a masallacin sau da ya hana ko sau da ya hana kuma ijma'i ne na malaman musulunci kakaf duk makabartar da aka yi kamari a ciki ba a sallah a ciki ko bayan an gina masallacin sai a gane an taɓa yin kamari a gurin wajibi ne a rusa masallaci babu wani malami daga cikin malaman musulunci tun daga sahabbai har wanda suka gabace su suka zo bayan su da yake da safani a kan wannan wannan babu ba wani magana ba ce na safani kwata-kwata ba taɓa samun safani a kai wajen iskan wannan zamanin su ne kadai za ka yi mutum ya ce wai akwai in wani sabanin sai kira maka wani malami shi da azarin su ma ba ya ta malami ba ne shi ne wani ya samu sabani to ba wa maganar binne shi a masallaci saboda sun san ya hana har ma ya tsine mai yahudawa ya ce la'ana Allahu yahud Allah ya tsine mai yahudawa ittakaru qubura anbiya'ihim masajid sun mai da wajajen kaburburan annabawansu ya zama wajen ibada Allah ya tsire musu albarka ko nana ummu salama a gaban ta ambaci wani coci da ta gani a habasha bayan da suka yi hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai waɗannan sune ne ulaika shararul khalqi inda Allah manzo Allah yace ai waɗannan sune mafi sharrin halitta a wajen Allah me suka yi yace saboda suna dinna manyan mutane cikin su a masallaci sun fi kowa sharri a wajen Allah haka manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam kuma gashi ya sake faɗa la tattakhidhu qabri idan ko yu'bad kar ku mai da kabari na ya zama wani wurin wurin bauta saka wannan ma kwata kwata ba su sake a ranci ba. suna cikin wannan tattaunawa fa qala Abu Bakr as-Siddiq Allah ya kara yadda a gare shi sai na Abubakar Allah ya kara Allah madaukakin sarki ya kara yadda a gare shi ce sami'tu min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam shay'an ma nasituhu yace ni na ji wani abu daga wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ban manta ba tun ranar da manzan Allah ya faɗa ban manta ba menene wannan yace manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma qafafa Allahu nabiyyan illa fil mawdi'i alladhi yuhibbu an yudfana fihi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace cewa babu wani annabi sace Allah yana daukar ransa ne a gurin da yake so a binne shi dukkan wani annabi Allah zai ɗauka ransa sai ya je gurin da anan ne Allah yake so a ne sai ya ɗauki ran shi a gurin an fahimta ku. da wannan dalilin fa da fanuhu fi mawdi'i firashi sai ka binne shi a gurin kwanciyar sannan inda ya kwanta a nan ɗakin na na Aisha ya rasu a nan aka binne shi an gane ku. duk da za ka ji wasu a wannan zamani sai suna cewa ko an binne annabi a masallaci amma shi da yake faɗan ya san fakar yake yi shi ya san cewa masallaci aka yana na sallallahu alaihi wasallam lokacin ah, malik abdul malik bin marwan bin marwan bin hakam hmm? lokacin da aka faɗaɗa masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da yanayin lokaci shine gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin na ya shiga masallaci madu da ka ga an yi da aka dimaki gurin da bambanta maka shi daga daga masallaci amma wajen tsaban son zuciya mutum sai yanzu so sai ce wai ai an binna annabi a a masallaci Allah ka rawa mu da sharrin bid'a da bata amma yana gaske illolin bid'a gadar da ƙarya amma Allah ƙarya a manzon Allah ƙarya kawai dan a ci kasuwa da mutum ya tare duk da ya karyan ba Allah da manzon Allah karya wa zai kare bid'a da yake dora mutane akai na bata ko ba haka ba in gaskiyan zai faɗa to zai rusa bid'ansa za ta rushe so dole sai yayi ƙarya tukun bid'ar ta ta samu samu wajen shiga ta samu hanyoyin wajen shiga a lahira kuma kowa zai bayani aiko ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون الله تشري الدم التي أخرجه الترمذي وقال حديث غريب يتي إمام الترمذي ya fitar da wannan wannan hadisi to wannan yake nuna cewa abin da yafi dacewa da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine abin ne mamaci a makabarta a can kasar paragraph na karshe malik ce qala al-hasib ibn hajar kuma wannan sauran bayanin maganganun da suke da alaka da musalul hadith mun ce za mu rinka za mu rinka karanta waɗannan buku yace qala al-hasib ibn hajar imam al-hasib ibn hajar al-asqalani Allah ji kanshi ya gafarta mishi yake cewa isnaduhu sahihun ce isnadun wannan hadisin ya isnadi ne mai inganci lakin abu mawqufun sai mu tsaya da cikin abin da aka rawaito wanda yake mawqufi zuwa ga sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu an gane ku Ya yace wallazi qablahu asrahu fil maqsud hadisin da ya zo kafin wannan shi ya fi bayyanawa fili kuma ya fi bayanin makasudin da yasa ba a binne mamata aka ce a rinka binne mutane a makabarta wani malam zai faɗi wannan hadisin a gaba shi ne faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta'alu fi biyutikum min salatikum wa la tattakhidhuha qubura wannan malam zai kawo hadisin a gaba manzo Allah sallallahu ce ku sanya wani bangare daga cikin sallolinku na nafila a cikin gidajenku kar ku mai da ku kamar makabarta in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makabarta ne ba a sallah shi ciki duk inda ake binne mutane haramun ne a yi sallah a gurin kun gane mu. shi yasa manzo Allah ce to ku kurin rinka yin in ya zanto gidanka kwata kwata ba a sallah a ciki to ka mai da shi kamar me kamar wajen binne mutane ji annabi sallallahu alaihi wasallam to shine malai ce wannan hadisin ya fi nunawa a fili Ina makasudin cewa kar a rinka binne mutane a cikin gidaje yace wa idza umila dafnuhu fi baytihi ala al-ikhtisas yace in aka dauki cewa binne annabi sallallahu alaihi wasallam a gida wani abu ne da yake bance shi shi kadai lake lam yab'ud nahyu nahyu ghayruhu an zalik wannan ba shi da nisa da cewa kuma haramun ne wani wanda ba shi bai wannan yace bal huwa muttajihun yace ma abinda hadisin ke fuskantarwa zuwa gare shi kenan cewa wani wanda ba manzon Allah sallallahu alaihi ba an hana shi yace li anna istimrara dafn fil buyut rubbama sayyarahu maqadira yace saboda ci gaba da gina abun nan binna mamata a gida to zai mai da gidan ya zama kamar makabartu yake fatasiru salatu fiha makruhatan sai ya zama sallah a cikin waɗannan gidajen abu ne wanda an hana sai zama bai dace a yi sallah a waɗannan gidajen ba so da akwai ne an mai da gidajen sun zama mai makabartu halake wa kadi sabbi al-bukhari al-karahata min qawlihi sallallahu ya ce Iman bukhari ya da hukuncin cewa abin ki ne abin kyama ne binna mamaci a gida ya da wannan hukuncin daga hadisin manzan Allah sallallahu ya ce ita, alu fi buyutikum min salati ku sanya wani kaso na sallolinku na fili a cikin gidajenku wala tattakhiduha quburan kada ku mai da gidajen ku su zama makabartu so da makabartu ne ba a sallah ce yace awradahu imam bukhari ya ga wannan hadisin fi babi karahiyati salati fil maqabir ya kawo shi a babin da ke nuna rashin dacewa kyamatar yin sallah a makabartu imam bukhari a wannan babin ya kawo wannan hadithin. yace min hadith ibn umar ta hanyar hadisin abdullahi dan umar Allah ya kare da a gare shi fa qala al hafiz sai imam al hafiz ibn hajar da kawo hadisin sai yake cewa wa lafzu hadith abi hurairata inda muslim asrahu min hadith min hadith al bab yace lafazin hadisin abu huraira ya fi fitowa fili akan wannan saboda wannan hadisin ibn umar wanne ne hadisin ah, Abu Huraira shine faɗin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam taj'alu buyutakum maqatira manzon Allah kada ku mai da ku mai da gidajen ku su zama makabartu shine ku zama kuna binne mutane kun kuna binne mutane zai zama kamar makabarta in ya zama kamar makabarta to ko ba da mun ku yi sallah a gida ko da mun yi sallah a gida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ya hana Dukka wannan hane-hanen duk wannan hadisan mutum haka zai sa kafa ya shure zai sa kafa ya shure ya yi ta ƙarya so da ya tara farna ya sa mutane suna ta sallar da ba a ƙarfa binne mutane a masallaci ko a gidaje ya zama ado ya zama gata wannan kuskure ne wannan laifi ne wannan sa'a ma Allah sallallahu alaihi wasallam ya ibn hajar yace fa inna zahirahu yaqtabi an-nahya an ad-dafn fil buyut mutlaqan malam ibn hajar yace saboda zahirin hadisin yana nuna yana hukunta hani akan jinni mamata a cikin gidaje kai tsaye cewa haramun cewa haramun an gane ku kuma in banda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sahabban sannan guda biyu ba wani daga cikin magabata tun daga sahabbai da aka binne shi a gida su ma nafsi ya tabbatar da abin ne su a gudu. nafsi ya tabbatar da abin ne su a ga hadisai nan da yawa mutawatirai manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suna zaune tare da Abubakar da Umar sun zauna a bakin a cikin wata gona mun sha karanta hadisin nan a cewa Allah sallallahu alaihi ya shiga ya bar masallaci ya shiga wata gona daga cikin gonakin mutanen Madina da ke kusa da masallaci da ya shiga cikin gonan ya zauna a bakin rijiyar gonan kafafunsa suna cikin rijiyar shi kuma yana zaune a kan rijiyar sai na bakar ya zo masallaci neman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce masa yayi nan ya rinka tafiya yana ta nima ya zo wajen wannan wannan gonan ya shiga ya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zauna a gefen dawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya zauna irin yadda manzon Allah ya zauna sai na Umar radiyallahu ta'ala anhu arzahu shi ma ya zo shi ma aka faɗa masa ya tafi ya zo ka zauna shi ma sai ya zauna a gefen Abubakar ya zauna irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna yadda suke zauren nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haka za a tashe mu ran tashin kiyama manzon ce haka za a tashe mu yadda muke nan ga ni ga Abubakar ga Umar yace haka za a tashe mu ranar tashin alkiyama kuma kaje kuma haka kamarin nasu yi daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai Abubakar sai Umar manzon ce haka za a tashe mu ranar tashin alkiyama wannan nafsi ya tabbatar da haka za su kwanta haka za su tashi to kai kuma naka ina nafsin na hadisi sai dai ƙarya da ƙoƙarin kare farna da bid'a ba wani wanda girman shi da matsayin shi ya kai abin da ya sha duk wanda aka yi an sa a manzon Allah an haramta wa mutane sallah a masallacin duk wanda ya sallah a masallacin kuma bai da sallah bai da sallah Allah ya sa mu gani malaki wa yustatna mimma sabaqa ash-shuhada'u fil ma'raka daga cikin waɗanda aka keɓance ba sai an kai su makabarta ba ko waɗanda suka yi shahara a filin yaƙi su kuma a nan filin yaƙin ake binne su su ma duk da kasantuwar su shahidai ba gida ake zuwa a binne su ba balle a rinka nuna ce kaga kabarin ta ai na kawo na ne da wuta filin yaƙi ba su a filin yaƙin ake binne su a nan ake binne su a tafiya a farsu a gurin a nan za a tada su yake fa innahum yudfanuna fi mawaqin istishhadihim wala yunqaluna ila al-maqabir yace saboda su shahidai ana binne su ne a gurin da suka yi shahada ba a daukan su daga nan a kai su wani guri ko a gabata ko nan kama da wannan yace li hadith Jabir radiyallahu anhu qala saboda hadithin Jabir bin Abdullah al-Ansari Allah ya kare ta a gare shi yake cewa خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita daga garin Madina ilal al-mushrikina zuwa ga mushrikai li yuqatilahum saboda ya yake su wannan ya faru ne a yakin Uhud Jabir yake bada labari wa qala abi Abdullah baban Jabir shine Abdullah kenan ko Jabir yace sai yace saboda shi Jabir bin Abdullah bai je yakin Badar ba bai je yakin Uhud ba amma duka baban shi ya tafi shi kuma baban ya mishi umarnin ya zauna ya kula da 'yan uwan shi shi shi kadai baban ya haifa namiji yana da kuma kannai mata guda bakwai hmm? kaga akwai aiki a kan shi ko ko haka wani akwai hidima yace sai babana ta ya jabir rabin abdullah ya kai jabir dan abdullah la alayka ba ka da laifi an takuna fi nibarai ahalin almadinati ka zama daga cikin modan za su zauna a garin madina abubuwa guda biyu hatta ta'lama ila ma yasiru amurna, ta zama daga ciwon wanda za su rage a garin Madina su kula da Madina su kula da eh, rauna na cikin Madina har sai kun ga menene Allah madaukakin sarki zai da al'amarin in mun dawo babu laifi in an kashe mu a can to shi kenan sai kuma na fatan alheri mu dai mun tafi amma kai zafir ka zauna kuma ka sani baka da laifi dan ka zauna so da ka yi umarnin iyayenka ne an gane ku a duk lokacin da za a je yaƙi in dai irin wannan yaƙi da an shirya ne an fita to haramun ne mutum ya tafi sai da izinin iyaye. shi amma in ya zama jihadu difa ne an faɗo gari ne ko kuna zaune kawai sai makiya suka faɗo garin ku to wannan wajibi ne kowa ya fita ba magana neman izini a wannan hali ba magana neman izini so da yanzu yaƙi ne na kare gari da tsara kai in ma ka zauna garin neman izini da kai da iya duk za duk za a ku izinin a lahira so da har ga an faɗo an gane kuwa wannan ba magana neman izini a wannan kawai shugaba na kira kawai fita za a yi amma in yaƙi ne na an shirya sojoji za a tura su guri kaza to haramun ne ka fita sai ka nemi izinin iyayenka in ko ba sai ka maka zauna an gane ku wani ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai tafi wajen yaƙi manzon Allah ya tambaye shi kana da iyaye waɗanda suke da buƙatan sai daga cikin iyayenka suna raye waɗanda suke da buƙata a gurinta na agazawa ya ce ai dukan su juma suna da rai manzo Allah ya ce ko ma jihadin ta na gida kai je ka kula da su shine jihadin shine jihadin wani ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka nemi izinin su ya ce ko ma ka nemi izinin su in sun maka izini ka zo in ba su izini ba ka zauna to shi ma jari bin abdullahi al-ansari shi ma bai je ba bai je kada bai je uf ba ko da baban shi ya ce mishi ya zauna ya kula da yan uwansa gida yake cewa wallahi laula anni atruku banatin li ba'di yace babana yace min wallahi da ba din zan bar ƴaƴana mata ba la habattu an tukuta da baina yadayya yace kai jabi kana da wallahi na fi kowa fas in kana yaki a gabana mun je yaki nan tare da shi shi amma kuma ga kannan mata in duka muka fita wa zai kula da su Za ka kai hakuri ka zauna ka kula da su ni barin tafi ni barin wakilci gidan hazali ko kala jabir yake cewa fa ma ana fil nibarai yace ina zaune fil nibari ina zaune cikin waɗanda suka zauna a garin Madina suna kula da gida iz ja'at ammati sai da ƴar uwan mahaifina ta zo bi abi wa khali sai ta zo da babana da kuma ɗan uwan mahaifiyata ta zo da su an kashe su a filin Uhud hadal ko hadalat huma ala nafihin ta daddaure su a gefen raƙumi sai yadda an dauki an hawa zaƙumi ake daukan kaya wa ana daura gefe da gefe ba kamar da ake ma majaki shi ko ruwa tace haka ta daddaura gawawakin su ga gawan babana ga gawan ɗan uwan mahaifiyata duka da aka kashe su a filin yakin Uhud sai ta shigo da su garin madina ta shigo da su garin madina ce fata qalat bihi al madinata ta shigo da su garin madina litadfinahuma fi maqabirina saboda ta zo da su saboda a binne su a cikin makabartunmu إذ لحق رجل ينادي bayan sun shigo madina ko sai ta haɗu da wani mutum Shigo ko manzo Allah sallallahu alaihi ya aiko shi daga filin yaƙi yana kira ala ita ku saurara inna mani sallata ya ya'murukum lallai manzon Allah sallata yana umurtan ku an tarji bil cewa duk wanda ya san ya ɗauki dan uwan shi da aka ya dawo da shi filin yaki Fadas tadfinuha fi mafariha haythu qutilat manzon Allah ce kowa a dawo da shi abin ya sha inda ya ta har a shi saka har sun shiga garin Madina manzon Allah a koma da za a mai da su Aje a binne su a nan inda suka fafata nan fi mafari a nan inda suke fara suka fafata har aka kashe su to manzo Allah ce a koma aje a binne su a can Jabir yake faraja'na bihima sai muka mai da su tare fadafannahuma haifu kutila sai muka binne su a inda aka kashe su an gane ku aka su kansu waɗanda ke mutuwan shahada. da aka zo da su ba wai saboda daren suwa ba ce abin ne su a gida ba a su ma ta ce a mai da sunan filin da aka yi yaƙi a nan za a binne shi a za a binne shi an gane ku wannan shine sunna na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sai kamar ku kiyaye binne mutane a gidaje balle kuma uwa uba laifi mafi girma binne mutane a cikin masallatai Allah madaukakin sarki da da mu insha Allah ta'ala anan zamu dasa aya abin da muka faɗa daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ba mu lada akai kuskure da muka yi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ce mana Allah mu taimako ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira akwai rasuwa da aka yi jiya da dare na iyalin alhaji ya rasuli Allah madaukakin sarki ya mata rasuwa a jiya da daddare za a yi janazanta da satan nan an ce mun karfe tara na safe a ku wurin kusa da gidan magajin malam marigayi karfe tara na safe akwai bukatar wanda ya samu dama ok gidan ne eh, da yake ni mun kwatance aka yi ni kuma wanda na fi sani kenan ban san gidan liman alim ba to to wajen gidan liman ali wajen gidan liman ali insha Allah nan za yi janaza wanda ya samu dama sai halarci janazar kuma da addu'an Allah madaukakin sarki ya jikanta Allah ya gafarta mata Allah ya rahamce ta Allah ya sa ta huta Allah ya haskaka makwancinta ya faɗaɗa makwancinta Allah madaukakin sarki ya abinda ta yi ayyuka na alkhairi Allah ya saka mata da abinda suka fi shi kyau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 ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum